إلى ربك يومئذ المستقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen suratul lukman abinda muka karanta ciki na daidai Allah ya ba mu da wadda muka yi kure Allah ya yafe mana yau insha Allah za mu shiga suratul sajda suratul sajda ita ma sura ce makiyya abinda take karantaswa magana ne akan usulul aqida dasa aqida ta musulunci a zukatan musulmai tabbatar musu da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar ma bayi cewa alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah tabbatar ma bayi duk daren dadewa akwai tashin alkiyama akwai sakamako da zai biyo bayan wannan rayuwa na wuta ko aljanna Allah ya samu dace da rahamarsa Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim alif lam tanzilul kitabi la كي تنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله مدوكتين سركية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام waɗannan harufa guda suna daga cikin al-huruful mukaffa mun sha tattaunawa akan waɗannan harufa da kuma abinda malamin tafsirin alkur'ani suka faɗa game da waɗannan alkurufin mukaffa Allah ya buɗe farkon surori guda ashirin da tara a cikin alkur'ani da irin waɗannan harufa ibn ya ce waɗannan harufa Allah subhanahu wa yana buɗe farkon surorin alkur'ani da su ne domin bayyanar da mu'jizar alkur'ani bayyanarwa da kuma tabbatar da cewa alkur'ani saukakken littafi ne daga Allah wanda shine ra'ayin malam Muhammadu Aminu Shankiti a cikin littafinsa Adwaul Bayan fi idahi alqur'ani bil qur'an yace kuma ɗaya daga cikin karira da ke tabbatar da haka shine duk lokacin da irin waɗannan harufa aka bude farkon wata sura daga cikin surorin alkur'ani da su to abin da ke biyo baya na karatu shine Allah na bayani ne akan alqur'ani shi kansa da kansa kamar yadda anan Allah yake tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin ai hadha tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin Allah yake wannan littafi saukakke ne babu kokonto babu shakka Allah yake an saukar da shi ne daga wajen Allah ubangijin al alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah babu kokonto akan haka sirrin da ke cikin buɗe farkon wannan suran da irin wannan jawabi shine duk labarin da za ka ji ko misali da za a buga maka a suran shi ma ka tabbatar babu kokonto a kansa duk abin da ka jin nan abin da zai faru kenan ai kun ga da aka zo buɗe farkon alkur'ani ma abin da Allah ya fara da shi kenan yace zalikal kitabu la raiba fihi Allah الله يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه Allah ce wannan littafi na alkur'ani Allah ce babu kokonto cikinsa duk abin da a cikin alkur'ani an yi bayaninsa haka bayanin yake duk abin da aka ce zai same ka zai same ka duk abin da aka ce za ka kukuta mishi idan ka biye ma Allah to za ka kukuta ma wannan abin idan dai ka baka ga abin a ƙasa ba lokacin afkuwansa ne kawai bai afku ba amma zai tabbata Allah ya ce zai tabbata Allah ya ce tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin saukaccen littafi ne wanda babu kokonto game da saukan alqur'ani min rabbil alamin daga Allah ubangijin tarikai Allah shi ya saukar da alqur'ani domin a shiryar da bayansa a nuna musu tafarki da za su bi su tsira a nuna musu hanyoyin da za su zama wahala da kuma cutarwa a kansu Allah ya sa muna daga cikin waɗanda alqur'ani zai amfane su Allah ya ce kulu na tarahu an din nan an ce mun kafiya allati bi ma'ana bal kulu na tarahu ay bal na tarahu Allah ya ce bari larabawa cewa suke yi manzon Allah sallallahu alaihi sallam shi ya kaji alqur'ani kafin idan mutum yake gaskiya ko bai son gaskiya to ya gamu da ɗawainiya a rayuwarsa saboda ko ma'aikaci ne a ofis ɗinsa matukar yayi wani abu na rashin gaskiya to ya samar ma kansa rashin hutu a rayuwa duk lokacin da aka ce wani kwamiti za su zo gabansa na faɗuwa yana cikin damuwa hankalinsa na tashe haka dai zai yi ta rayuwa a cikin damuwa saboda mene saboda ya ki gaskiya ko ya yi wani abu na rashin gaskiya in kwamin fahimta to larabawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara kiransu zuwa ga Allah yana kiransu zuwa ga wa'ayin da Allah ya mishi na alkur'ani da sunna sai suka yi ta faɗe-faɗe a game da alkur'ani waɗansu suka ce kirkiran alkur'ani manzon Allah ya yi sallallahu alaihi sallam. shi ya shiga gida ya tsaro kayansa ya fito ya ce Allah ne ya mishi wahayi Allah sai ya kalubalance su akan haka idan dai iya larabci ne ai tun kan a haife shi kuna larabci a makka idan sanin wani abu ne na harshe to ai kun san wannan abin tun kan a haife shi a cikin garin maka me zai hana ku ku je ku zo da kwatankwacin abin da ya zo da shi Allah ke ba kaga bane alqur'ani ya wuce a sai kirkira ne na wani wallahi ko annabawa ne suka haɗu ba za su iya zuwa da sura ɗaya na alqur'ani wannan sai wanda yake tadabburin alqur'ani idan ka karanta alqur'ani kaga irin salon zance da ke cikin alqur'ani wallahi babu wani mutum ko mala'iku ba su isa su yi aya ɗaya ta alƙur'ani wa ma kana hadha alqur'an an yuftara min dunillahi walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitab la rayba fihi min rabbil alamin Allah yace wa ma kana hadha alqur'an an yuftara min dunillah Allah yace qur'anin nan ya fi karfin wani ya kirkire shi ba Allah Allah ya fi karfin haka وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله الله يقول لك ba zai بزي تبا taɓuwa a iya kirkiransa wani ya samar da kwatankwacinsa ba kuma bayan Allah Allah ya ce wallahi ba zai yi duk yadda mutum ya kai ya kawo wallahi ne sai samar da aya daya kwatankwacin na alkur'ani walakin tasdiqan ladhi ne dai? Allah ya ce shi wannan alkur'ani gaskatawa ne na duk abin da ya gabace shi na littattafai da manzanni da Allah ya saukar kafin zuwan alkur'ani wa tafsilal kitab sannan bayani ne dalla dalla akan hukunce hukuncen Allah Allah ya ce wannan shine alqur'ani la raiba fihi min rabbil alamin Allah ya ce kuma babu kokonto cewa saukakken littafi ne daga wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koka wannan damuwa da bakin ciki da yake ji game da cewa da ake yi alqur'ani kirkira ne Allah ya ce mishi a karka daga hankalinka wa laqad na'lamu ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسجح بحمد ربك وكن من الساجدين الله يقول ولقد نعلم أنك yadiqu صدرك بما يقولون الله yace mun sani zuciyarka tana saboda abin da suke faɗa a cikin alkur'ani Allah yace abin da suke faɗan suna faɗa ne da bakin su amma zuciyar su bata yarda da abin da suke faɗa ba Allah ya ce mishi kullu inista والجن على أن يأتوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان ظهيرا الله لئن اجتمعت الإنس والجن idan da za a yi wani samina a yi wani gangami a yi wani taro tsakanin aljanu da mutane la'init sama'atil insu insu nan annabawa ma sun shiga wal jinnu da aljanu har su ibrit duka su zo su ala an ya'tu bi mithli hadha alquran Allah ya ce akan su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani la ya'tuna bi misli. Allah ya ce ba za su ke zuwa da kwatankwacin sa walau kana ba'dhum li ba'dhin zahiran ko da sashi na taimaka masa shi Allah ke ba za su iya zuwa da kutankucin wannan alkur'ani ba malam na daga cikin sirrin alkur'ani inda mutane suna bibiyan alkur'ani duk abin da alkur'ani ya faɗa wallahi sai kaga abin kamar rana a ƙasa eh wallahi ba Allah ya ce da aljanu da mutane idan da za su yi taron dangi su zo da kwatankwacin alkur'ani Allah ya ce ba za su iya ba a cikin suratu hudu Allah ya su zo da surori goma goma قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الله يتي أم يقولون افتراه أي بل يقولون افتراه الله يتي سيوا سكي وي منزل الله صلى الله عليه وسلم شيك أجي القرآن قل Allah ya ce to ka kalubalance su ka ce musu fa'atu bi ashri suwar mislihi muftariyatin kuma ku je ku zo da surori goma na kirkira irin na alqur'ani ku je ku zo da surori goma na kirkira ku zauna ku kirkiro surori goma ku zo da su wadda kuma ni sa'atun min dunillahi in kuntum sadiqin kuma ku kira duk wanda zai iya taimaka muku akan zuwa da waɗannan surori guda goma in abin da kuke da awa gaskiya ne to ku yi haka sai ya gaga Allah sai ya rage musu ya a zo da sura ɗaya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina فأتوا بسورة من مثله ودعوا من استطعتم النار وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله فأتوا بسورة مثله ودف كرمت أرم wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina Allah ya har idan kuna da kokonto ko shakka game da abin da muka saukar wa bawan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'atu bi su bi surati min mislihi Allah ya ku zo da sura guda daya watan kwacin na alqur'ani ku zo da kamar inna a'tayna karkausa fa'atu bi surati min mislihi wad'u shuhada'akum ay wad'u nusara'akum min dunillahi kuntum salihin Allah ce kuma mataimakan ku wanda za su iya taimaka muku da kowace irin fasaha wajen zuwa da wannan sura ɗaya na alkur'ani Allah ya ce ku je ku zo da shi in abin da kuke kai gaskiya ne yanzu ba alkur'ani duka ba yanzu ba surori guda goma ba Allah ya ce ku je ku zo da sura ɗaya na alkur'ani Allah ya ce kuma duk wanda zai iya taimaka muku wajen zuwa da wannan surar Allah ya ce ku gayyato shi ya taimaka muku Allah ki ba za ku iya zuwa ci fa in lam tab'alu wa lan tab'alu wa lan tab'alu fattaqun النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا الله يسعي da kwatankwacin sura ɗaya na alkur'ani tun alkur'ani na sauka fa illam tab'alu in hakan ya gagara Allah ce wannan tabadu harfun nafiyin wa nasu Allah ce to ba za ta tafi nan gaba ya yiwu ba larabawan gaskiya da gaskiya masu tafi sun gagara balle larabawa protestant Allah ce ba zai yiwu ba fa in tabadu Allah ce in dai har kun gagare a lokacin ana larabcin na gadara da nuna kita Allah ce an gagara zuwa da kwatankwacin sura ɗaya na alkur'ani walan tab'alu Allah ya ba za ku yi nan gaba fattakun naran lati wa ƙudu hannasu wal hijara Allah ya ce ku ji tsoron wata irin wuta ta musifa wadda makamashinta mutane ne da duwatsu ko idan lil kafirin wadda aka yi tanadinta domin kafirai wannan alkur'ani ba zai taɓa yiwuwa ba kamar yadda Allah ya ambata cewa wani ya ke zuwa da alkur'ani saboda haka alkur'ani saukakken littafi ne daga Allah tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin saukakken littafi ne daga Allah wanda babu kokonton saukan alqur'ani daga Allah ubangijin talikai an yaquluna tarahu Allah yake cewa suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kaki alqur'ani Allah yake a'a bal huwa al min rabbika shi al-qur'ani shine al-haqq daga ubangijinka shine gaskiya daga ubangijinka ana zalumin gaskiya ta ina yake Allah ya ce gashi nan al me zai jagoranci mutane Allah ya ce al me zai tsara wa mutane tsarin rayuwa Allah ya ce alkur'ani me zai zama jagora wa mutane su je tudun mun tsira Allah ce alkur'ani bal huwa alhaq min rabbika Allah ce gaskiya ne daga ubangijinka dira kauman don ka gargadi mutanen nan da ma tafi min nadhir min wanda wani mai gargadi bai taɓa zuwa musu ya kira su ka. kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'allahum yahtadun Allah ya domin su shirya su bi hanya su samu tsira Allah ya to je ka kira su ka nuna musu tabarki ka nuna musu hanyar tsira Allah ya domin su dace da tsira jama'a mun fahimta ana so a shiryar da duniya zuwa tafarki madaidaici Allah sai ba da alkur'ani ya ce a zo a gargaɗi mutane da shi domin su shirya ashe idan an zo da wani abu ba za su shirya ba alkur'ani babban kulli alkur'ani babban kulli kasan shi alkur'ani Allahu akbar ba wai constitution na kasan ku ba lintilar annabi isa yau in aka dawo da ita aka ce ita ce constitution wallahi an fata idan yau mutane suka bar qur'ani suka ce a dauki taura a yi implementing ba Allah ne saukar da ita ba wallahi sun tafi a farkon ali ibrahim Allah ke cewa نزل عليك الكتاب عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنزيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن الله يتي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه Allah shi ne ya sassaukar maka da wannan littafi na alkur'ani wacce yana gaskata duk abin da ya gabace shi na littattafai sai ce wa anzala taurata wal injila Allah kuma ya saukar da at-taura da injila sai ce min qablu hudan linnasi da suna shiryar da mutane wa anzala al-qur'an amma yanzu an saukar da al-qur'ani linjila da at-taura Allah ce min qablu kafin alqur'ani hudan linnas suna shiryar da mutane yanzu ba Allah ce wa anzala alqur'an an saukar da matankadin da ke rere kariya da gaskiya shine alqur'ani in kana so ka samu nasuwa ka rike alqur'ani ka rike alqur'ani ka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi za ka samu mafita a rayuwa Allah yace to mun saukar da shi ne litunzira qauman don ka gargadi mutanen da ma atahum min nadhir min qablika wani mai gargadi bai zakke musu ba kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la'allahum yahtadun Allah ce mun saukar da shi ne a yi gar a gargade su da shi Allah ce don su shirya Allah shirya da mu sai Allah ya ce الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halitti sammai da kasai wa ma bainahuma ya halitti abin da ke tsakanin sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida thumma stawa ala al-arshi sannan ya daidaita akan sa, daidaituwa irin wadda ta dace da Allah malakum min dunihi min waliyin wala shafi'in Allah ya ce ba ku da shi koma bayan Allah wani wali duk wani wali motar sat wallahi mana babu bata lokacin banza bata lokacin banza kamar ka rike wani ba Allah annabi Ibrahim lokacin da aka killa shi a wuta mala'ika jibril ya ce mishi kana bukatan wani tallafi ya ce daga kunka ko daga kun Allah ya ce daga kuna ya ce ka abinka waliyi waliyin da ba zai hana ka talauci ba me amfanin sa me amfanin sa waliyin da ba zai hana a kure ka ba me amfanin sa kaga kazuwa ta dame ka waliyi ka ba komai ba ba da lokacin ka wani waliyi to me waliyin ba zai hana ka talauci ba waliyin ba zai hana ka ƙorta ba waliyin ba zai hana ka basir ba waliyin ba zai hana a zo a maka duka ba me amfanin waliyin ka wallahi tallahi ba ta wallahi tallahi ba ta ku ji annabi ibrahim imamul hunafa wato wallahi tama idan mutane ba su tsaya a kan sha'anin tauhidi ba wallahi barbarin bala'in da za ka shiga a rayuwa ba dan kadan ba shi annabi ibrahim lalume yake tun kan ma a bashi wahayi domin shi da ma Allah ta yi ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين الله يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل الله يقول مبام النبي إبراهيم شريعة tun tun tuni wa kunna bihi alimin Allah ce muna da ilimi game da shi to annabi Ibrahim ya tsinkayi sha'anin Allah al'amarin Allah tun kan wa'ayi ya zo mishi yana zaune sai sami mutanensa suna bautan gunki sai ya yi lissafi sai ya gunkin nan ba shi bane Allah domin duk abin da ka rike koma bayan Allah ka zauna dan rayuwa ka yi lissafinta na rantse da Allah sai ya baka sakamakon wannan abun ba Allah bane ba kuma zai iya biyan bukata sai fara lalabi idan ya kamo abu kaza waɗancan mutane su kuma suna bautan abu kaza annabi ibrahim idan ya ɗauko shi ya auna shi da ma'aunin allantaka sai ya gabe shi gaba sai ya saki Allah ya ce falamma zanna alaihi sai عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما ma janna alaihi laili lokacin da dare ya lullube annabi Ibrahim ma'ana dare ya yi wa annabi Ibrahim ra'a kaukaban annabi Ibrahim sai ya ga taurari a sama kada sai yace ka za rabbi wannan shine ubangiji na shine mai reno na shine wanda yake kula da ni falamma afala lokacin da taurari suka bace annabi Ibrahim kawai ya tashi da safe kawai sai ga babu tauraro kada sai la uhibbu al-aqilin yace duk abin da zan wayi gari wata ran bayi nan ba zan rike shi mai gida ba duk abin da zaka wayi gari wata ran tenuwan sa ya kare bai kamata ya zan mai gida ba bai kamata ya zan mai gida ba Allah ya ce fa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله يتي وتوكل على الحي الذي لا يموت قرا قرايا من دبايا متوى وكرا الله نعم. لا أوكا شو قبل كفارة شو قبل كفارة متوى الله يتي إن ذا كريك وني كريك ودبايا متوى وكرا الله مانا الله يتي ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ba ku da wani majibanci wani mataimaki koma bayan Allah wala shafi'in ba ku da wani mataici koma bayan Allah babu babu babu wani mataici koma bayan Allah babu wani majibanci koma bayan Allah Allah yace afala ka tazakkarun Allah yace ba za ku wa'astu ba ba za ku faɗa kuma in ji Allah don me ba za ku faɗa kuma in ji Allah Allah ya sa mu dace yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard Allah na tsara al'amuran da zai gudana akan bayi yudabbiru al-amra yana shirya al'amura ya tsara su min as-sama'i ila al-ard daga sama zuwa ƙasa Allah yana ina yana sama yudabbiru al-amra Allah na shirya al'amuran rayuwar bayi min samai daga sama ila arzi zuwa ƙasa ina a hadisi annabi ya ce yanzu ba za ku aminta da ni ba alhalin ni aminin wadda yake sama ne wa kenan wata ku yanga annabi ya tambaye ta ce ki Allah na ina ce yana sama annabi ya ce mumina ce ku yanta ta sannan cewa Allah na ko ina tursa tsawo kwakwalwa ne ta karbi abin da ba ta san shi ba cewa Allah na ko'ina ana tilasta ma hankali ne ya karɓi abun da a ɗabi'arsa ba mai karɓa ba ne kuma idan mutum ya ce ba Allah na ko'ina nan in tashi addu'a haka yake to kai haka ma kai ma ka san da Allah <laughs> kai ma ka san inda Allah eh, yara idan suna wasa ko kokowa ne sai ka ji yaro ya ce da na daga shi sai da na nuna ma Allah na buga shi saboda shi ma yaro a yaronsa ya san Allah na sama haka Allah ya fikirci mutane Allah na sama to idan ka ji ana cewa Allah na ko'ina wata aƙida ake so a mata sutura ka san daga cikin aƙidunsu akwai ganin Allah a duniya don Allah akbar mun gode wa Allah wallahi ahlus sunna ku ci gaba da godiya ma Allah akan ni'imar da Allah ya mana a game da abin da ya shafi musulunci da sunna kullum ina maimaita muku wallahi tallahi iya abin da yanzu ɗan ɗariƙo ke hannunsu ƙidarsu wallahi sun haƙura da wallahi tallahi yana daga cikin aƙidarsu da yake rubuce a cikin littattafan da suka yi imani da shi salatul fati karanta ta ya fi karatun alkur'ani sau dubbai sau dubu shida yanzu wannan karatun ya wuce wallahi sai dai a rubuta a lissafi ba wani malamin da ya isa ya zo ya kafa tantin wa'azi ya ce zai gaya wa mutane su yadda karanta salatul fati ya fi karanta alkur'ani wani saurin aure da muka yi a satin da ya wuce shi ne sanarwar an ce a yi salat ya ce a yi salatul fati da ya kalli idan mutum ya ce a yi salatin annabi yadda a kawo salatul fati ya dubi kun da kai da ya ce a yi salatin annabi sai da dokai ka na annabi yaushe za ka yi da wani fati fatin da kai kanka baka san shi ba ko an rufe wannan jama'a an rufe zuwa maka a guzu ka san da limamin anguwa sai a fito ce muku wai shi da asar a makka yake to yanzu a nuna mana muhimmin da asar a makka ya wuce da ana raba aljanna ya wuce wallahi yanzu abin da ya saura a hannun su maulidi kai ka faɗi a aƙida su bayan maulidi ka faɗi wani abu bayan maulidi ka faɗi wani abu da ake yi ita ne ɗarikar muka ce ko don Allah muna roƙon alfarmar idan aƙidar gaskiya ce ta shiga aljanna ce a ware wani masallaci ko a headquarters a saka jawahirul ma'ani ana karantawa ana fitar da kasa a saka shi ana karantar da mutane ana fitar da kasa ana ana ana fitar da mutane saboda su fahimci addini don me aka rufe littafin abin da ya kamata yanzu maulidi ba riya kun yi ba na kun yi ba kun yi to yanzu idan an zo taron don Allah ku mana bayani akan jawahirul ma'ani yanzu abin da muke so mu fahimci dawakirul ma'ani ku yi mana bayani yadda shehu tijjani ya haɗu da annabi muhammadu ku yi mana wannan bayanin ma mana kullum kawai maulidi maulidi maulidi kan ai mun ji mun gani kun faɗa kun maimaita kun sake to yanzu ku zo a mana darasi don Allah akan falalan salatul fati ya wuce daga ran da suka sa wannan darasin wannan masu bin su suna musu ihun wallahi sun daina ba ku ji sun yi waƙoƙinsu ba lam yalid wa lam yulad to wannan akidan irin waɗannan akidun ne a cikin jawahirin ma'anin to yanzu da aka fara fito da su hankalin su sai tashi wallahi tallahi shi saboda ka sunna wallahi ta yi nasara ta yi nasara sunna ta yi nasara ta yi nasara kar ku taɓa tsammani wannan abin da kuka ake a maulidin wallahi dole dole ne ana yi ne yanzu na bada haushi kun gane ko maulidin yanzu na bada haushi ake yi mu kuma wallahi bai ba mu haushi <laughs> kai ba ka haushi wallahi tallahi mu bai ba mu wallahi tallahi mu ba mu jin haushi wai an je an gayyato maulidin anguwan nan za a yi sai aka ce ah, ku bari ku bari ku bari irin waɗannan anguwan ku akwai ɗan iska ya kamata ku na ku na wai mu na mu na nan anguwan na musamman da a yi tunda mu a anguwan akwai yan iskan yan gizala to menene a ka iyakaci a zuwa zage mu ne mu cewa muke yi a karanta a cikin littafi karanta a cikin littafi amma mutane bayanin addini tsakani da Allah amma mutane bayanin addini tsakani da Allah kar ku ci amanar al'umma kar ku ci amanar al'umma a fito amma mutane bayani kuma don Allah idan an zo na yin anguwan nan muna roƙon ku don Allah in kun yi bayanin falalan maulidi kuma a mana bayanin falalan salatul fati don mun roƙi wannan alfarman a mana falalan jawahirul ma'ani kuma na bayani akan ana iya ganin Allah a duniya kuma na bayani ba to idan ka ji an ce Allah na ko inan nan wata kofa aka buɗe saboda a cikin aqidar akwai ganin Allah idan an ce yana sama to ta ina ka to amma ce ana ganin shi a ko ina to kaga nan akwai a kare wancan wallahi haka ne kaga duk wannan maulidi da ake yi wallahi an bude kofar yi ma waɗansu shehu ne maulidi idan maulidin nan don Allah jama'a za mu tsaya a gaban Allah a mana hisabi don Allah in muna neman yardan Allah yaya ba a ma sayidina abubakar maulidi ba za a yi in yi yaya ba a yi wa sayidina umar maulidi ba za a yi wa in yaya ba a yi wa sayidina usman maulidi ba za a yi wa in yaya ba a yi wa sayidina aliyu maulidi ba za a yi wa in yaya ba ku maulidin na na fatima kuke yi wa shehunanku me yasa ba a yi wa sayyidina abubakar sayyidina abubakar shi ba wali bane akwai original wali ma irin sayyidina abubakar akwai original wali ba irin sayyidina abubakar to me yasa shi ba a yi shi wallahi tallahi wannan kofan an bude ne su ma malaman kuma tafiya tana tafiya wallahi za ku gani sai an samu malami a garin nan da shi ma ake mishi maulidin saboda kar wani wai maulidi ya dinga baku a wallahi daddaurewa ake yanzu daddaurewa ake daddaurewa ake ake maulidin eh, wallahi ni dai bai ba samu domin na san dole dole kace dole dole kace an kawo mana takardar da gwamnati ta ce na kudin da aka raba na maulidi zaure zaure duk wani zauren da ake maulidi gidan wane dubu kaza da buhun shinkafa kaza da saniya kaza gidan wane kaza da kaza da kaza to ko dan wannan shi zai bar maulidi ne maulidin da za a baka buhun shinkafa biyar a baka saniya daya a baka dubu ɗari biyu sai za ka bar maulidi? mun san abin da yasa ake maulidi wa in ku masu bi ba ku sani ba mu mun sani ko da harka ce mai ci bari maka Allah ya samu yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi Allah yana shiryawa yana tsara al'amuran gudanar da bayi min as-sama'i daga sama ila al-ardi zuwa kasa summa ya'rudu ilayhi sannan aikin ya koma zuwa gare shi sannan aikin ya haura zuwa ga Allah ma'ana sakamakon aikin yakan koma zuwa ga Allah ta hannun mala'ikun da aka wakilta su haura da wannan aikin fi yaumi a cikin wani ini kana mai idaruhu wanda gwargwadon wannan inin alfasanatin mimma ta'udun shekara dubu ne a gidayenku ma'ana saukowa da za a yi daga sama zuwa ƙasa da kuma haurawa idan a gidayenku ne tafiya irin naku ne shekara dubu za a yi sauka shekara ɗari biyar haurawa shekara ɗari biyar amma ibn kasir ya ce a kyaftawan mara mala'iku suke kai kawo da ayyukan bayi da kuma saukar da umarnin Allah Allah ya samu dace sai Allah ya ce ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ذلك عالم الغيب والشهادة وانسانك معنى, معنى الله wata shi yake da wannan tsari alimul gaibi wa shahada shine masanin abin da yake bayyane da abin da yake koye alimul gaibi masanin abin da ke koye wa shahadati da abin da yake bayyane al azizur rahim mabuwayi mai jinkai shine Allah jama'a mun fahimta kafin yanzu maulidin ana iya haduwa da kristoci duka ai wannan shugaban matasan kristoci na kaduna ya kira maulidi a christmas an haɗu an je an yi a kuma maulidin eh, a kuma maulidin annabi shi ma ya kira kuma an je an haɗu an yi kiristoci da musulmai eh live aka yi shi a bbc suna faɗan fa'idan haka yana taimaka wajen haɗin kai lokacin da aka yi christmas ya gayyace su to yace shi ma ganin cewa annabi muhammadu ai manzon allah ne da karen da musulmai suka mishi shi ma sai ya kira maulidin annabi muhammadu to da akwai wani da malam sari ke gaya mana ibo ne ba musulmi ba ne shi ma ya zo ya sami yan maulidi ya ce to ni ma don Allah ku dan taimaka a zo bakin shago na amin maulidin nan aka ce to yayi bukin din minerals sa da kayan komai na maulidi aka zo aka yi maulidi to wai daga cikin baitocin da aka yi a wajen maulidin ana muri ma yana son kamar zan Allah wai muri ma yana son kamar zan Allah to wai yanzu idan sun ganshi muri ne ba ba ba musulmi bane idan an ganshi sai a ce ka bi dan izala sai ce san manzon Allah <laughs> ka bi dan izala sai ce bai ba musulmin ba amma wai hakkin sai ya bi dan yi izala san manzon Allah <laughs> Allah ya sa dace <laughs> Allah ya sa dace zalika alimul ghaibi wa shahadatul azizur rahim Allah shine masanin abin da ke goye shine masanin abin da yake bayyane al azizur rahim mabuwayi mai jin kai allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wanda ya kyautata halittar komai daga cikin halittunsa duk abin da Allah ya halitta ya kyautata halittarsa ya tsara shi a tsari da ya fi dacewa jama'a fahimta ko shine ba ta rafi kalkin rahmanin tafaru Allah ce duk halitta ta Allah ba za ka taɓa ganin wata matsala ta tare da ita ba wani rashin daidaituwa rashin tsari Allah ce a halittar Allah babu wannan allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wanda ya kyautata halittar komai da Allah ya halitta wa bada akarkal insani min din Allah ya fara halittar dan adam ne daga tabo halittar dan adam da aka fara daga tabo ita ce halittar annabi Adam alaihi salatu wassalam summa ja'ala naslahu nasabu bi ma'ana zurriyatahu sannan Allah sai saka kuma zurriyar annabi Adam min sulalatin min ma'in mahin su kuma ana hayayyafar su ne daga asalin ruwan maniyi wanda yake wadatacce ma'ana annabi Adam an fara halittarta daga tabo sun mace ala nasabu min sulalatin min ma'in mahin sannan zurriyarsa kuma aka ci gaba da haihuwarsu ta hanyar mani wanda yake walakantaccen ruwa ne ma'anan walakantaccen ruwa shine wanda ko taba ka yi kana kokarin kai saurin gusar da shi Allah ce da wannan aka halicci dan adam sun masawahu sannan Allah ya daidaita shi وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم سواه سنة الله سيدي ديتاشي ونفك فيه من روحه سنة يبوسى مشري دقى قريشي ma'ana Allah bayan ya daidaita annabi Adam alaihi salatu sannan ya busa mishi rai waje ala lakum sam'a wal absar wal afida Allah ya sanya muku ji Allah ya sanya muku gani sannan Allah ya sanya muku basira da hankali da za ku dinga hankaltar abubuwa kalilan masu shukurun Allah ce amma kaɗan ne suke iya godiya ma Allah akan wannan ni'ima da Allah ya ni'imtar da su ita Allah ya samu dace Allah ya samu cikin masu yi godiya sai mu kwana a sai sati idan Allah ya mu dora wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu da Allah ya Allah na sama wasu wannan sama ne wuce da ma wannan kuskure cewa Allah fi sama ba yana nufin yana cikin sama bane sama ta gajiya ta kewaye Allah subhanahu wa ta'ala domin shi Allah ba Allah ba wasi a kursiyin samawati wal saboda Allah yana sama ma'ana Allah na saman saman saman sama ba wai yana cikin sama ta biyu ko sama ta uku ko sama ta hudu ba kuskure ne mutum ya fahimci cewa akwai wani abu da zai iya ihaba da Allah babu abin da zai iya ihaba da Allah sannan eh. ce a cikin musulunci akwai bidiyar hasana a kai kai kai a ina wata bidiyar hasana ba wata bidiyar wannan shi ne abin da muhakkikun na malamin sunna suka faɗa ba wata bidiyar kullu bidiyar kullu bidiyar kullu bidiyar kasan su ma su ma sun yi amfani da kullu bid'a da ta taso a tsakanin idan an ce kullun ba kulliya ba ce ai ya akusu kullu safinatin ba haka dai ai ta kawo rudu wai don a rikita ka a in ka sha madara suna ba za ka rufe ba su kan sun yi aiki a crisis din su na yan ɗarika sun yi aiki da kullun din a kullu bid'atin barana da yake nan an zo za a yi service interest in bid'a Allah ya samu dace Allah ya dace